a martaban shehu tijjani da Allah wannan menene ba linzami ba to me matsayin linzamin nan a rigan nan ai ko babu za a sa to ba shi ibrahim a martaban shehu tijjani bai wuce haka ba ba bai wuce haka ba shehu tijjani da kuke gani shehu tijjani sayyidina usmanu na mance ne ban zo da littafin ba wallahi da kun gani yana cewa shehu annabi sayyidina usman surikin manzon Allah ne shine yake cewa makamin udubul aqdami ba wanda ya san matsayin shi daga Allah sai annabi yasa mai ya kutatul farida a nan ne ya samu cewa makamuhu la yadri illa muhammadu ba ka mai ya kutatul farida ya faɗa ba makamuhu la yadrihi matsayin shehu tijani ba wanda ya san shi daga Allah sai annabi a matsayinsa na hatimiya da katimiya shehu tijani ne ba a sani ba ya za a yi kasan annabi ba kakai shi to yau gashi shehu ibrahim ba ɗaya ne daga cikin halifofin shi ba karka ce shehu ibrahim ne kawai halifan shi kai dai shehu ibrahim shine madadin ka ka tsaya a nan ba wai ya kai shehu tijjani kenan ba a ba iya kan shi kenan ba akwai shehu muhammadu Gari. akwai shehu muhammadu alawi duk suna nan amma tun da mu masharabi mu shehu ibrahim ne ta shehu ibrahim muka san shehu tijjani shi kenan to sai to waye san shehu ibrahim akwai shi shehu ibrahim fa har yau ya gagara ba mu san shi ba fa balle shehu tijjani inda za ka gane baka san shehu ibrahim ba har yau wa ya san shehu gibriwa akwai wanda ya san shehu gibriwa wa ya san shehu atiku wa ya san shehu tijjani na yan mota kai nan nan ma a cikin mu ma shehi na namu na zaria wa ya san matsayin shi akwai wanda ya san matsayin shi kullum za a baka labarin shehi sai ka ji labari tufan. kullum za a baka ka ji labarin daban ka rasa shayi shekara nawa ya yi har ya karantar da al'ummar duniya a ilimi in ban da karama shekara nawa ya yi duk bai wuce shekara saba'in da hudu ba duk bai wuce haka ba ga shi ibrahim ya cika duniya shi ibrahim shekara saba'in da biyar shi ibrahim ya girmi shehi namu da shekara biyar ne a duniya tsaron juna ne ya kana fere ba shehi namu da shehi namu da shehu gibrima da shehu atiku tsarin juna ne to yanzu ko kai aka ce ka ba da labarin shehi ya za ka ba da labari je ka ka ba da labarin shehu ɗahiru za ka iya je ka ba da labarin shehu abokan cota za ka iya ko fa almajiran shehi ne abin da na gaya masu abin bi kenan cewa muna molidi muna molidi muna musan shehu tijjani a ina ka yi magana kan wanda ya sani na ce ni nan zan magana akan babana shehi duk cikin shehu ɗahiru duk isan shi cewa ibrahim ba cewa ɗahiru bai yi kusa da cewa ibrahim ba tsakanin shi da manzon da shehu ibrahim akwai road safety ai ba tare ta shi da shi da shi ba akwai wani bani mai tsakanin su shehu abubakar cota shi da shehu shi shehu adamu gulma shehu adamu gulma ma da shehu namu na zaria akwai bio ba tare da je wurin shehi ba akwai shi duk waɗannan almajiran ba nufe ne saboda haka yan uwa wallahi ko ba ce komi ba wallahi shehi namu na zariya mu fa Allah ya ba mu abin alfahari wallahi idan ka duba duk shahunan da muke faɗa wani sai ka ji an ce bahaushe wani bahaushe wani bahaushe sai shi